Música radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الله على النبي صلى الله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da saba daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirin waɗanda suka hada da shirin nan mu koma noma bayan sa akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa duka waɗannan abubuwa za su zo ne bayan an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi 11 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya dire 14 ga watan safar na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan satumban shekara ta ɗaya. jiragen saman fasinja guda biyu a cikin guda hudu waɗanda aka sace a birnin boston na ƙasar amurka sa kai karo akan dogayen benaye na cibiyar kasuwanci ta duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka wato world trade center yayin da kuma jirgi na uku ya fada akan gina ma'aikatar tsaro ta pentagon ta amurka da ke birnin washington sai kuma aka kakkaɓo na hudu a dajin pennsylvania da ke ƙasar ta amurka mutane biyu ne dai suka mutu a waɗannan hare-hare bayan hakan kuma gwamnatin amurka ta tuhumi usama bin laden jagoran kungiyar alka'ida da shirin kai hare-haren kamar shi ma ya amince da hakan bayan faruwar wannan lamari ne da amurka ta mamaye kasar afghanistan a shekara ta 2001 da sunan yaƙi da ta'addanci sannan kuma ta mamaye iraki a shekara ta 2003 da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 74 su gabata a ranar irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan satumbar shekara ta 1948 muhammad ali jana ya rasu muhammad ali dai shine wanda ya gurmayar kafa a kasar pakistan wadda ta fice da kasar india haife shi a shekara ta 1876 a garin karachi jina ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar muslim league ta kasar india a shekara ta 1906 sakamakon irin kokarin da ya yi wajen bunkasa ayyukan jam'iyyar ta samu karɓuwa matuka a tsakanin musulmin ƙasar indiya inda ta samu nasarar lashe zaɓukan 'yan majalisa a yankunan musulmi a ƙasar indiya a lokacin daga bisani kuma jam'iyyar ta zama babban bangaren siyasa a ƙasar inda sakamakon kokarin wannan jam'iyya ne bisa jagorancin muhammad ali jana ƙasar pakistan ta balle daga ƙasar indiya ta zama ƙasa mai cin gishin kanta a shekara ta tara da da arba'in bakwai. hakanan kuma ya zama shine shugaba na farko a kasar pakistan bayan rasuwarsa al'ummar kasar pakistan sun sanya masa suna a matsayin uban kasa bisa la'akari cewa shine jagorance gwagwarmayar kafa kasar ta pakistan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 a najeriya kuwa hukumar zaɓe ta inec ta ce babu sauran walawala da alƙalman sakamakon zaɓe a ƙasar a ɓangaren wasanni kuwa za a sake karawa tsakanin manyan 'yan dambe na duniya wato fury da kuma anthony joshua kuma ga labaran da ke dake hukumar zaɓe mai zaman kanta a tarayyar najeriya a cewar shugabanta farfesa mahmud yakubu ya bayyana cewa sabbin dabarun killace alkalaman zaɓe ta hanyar na'urori da kuma manhaja sun tabbatar da cewa zamanin badala da sakamakon zaɓe ko yin kutse a cikin rambun tattara bayanai ya wuce farfesa yakubu ya bayyana hakan ne a wani taron masu ruwa da tsaki akan harkokin zaɓe da yi ga afirka ta shirya a abuja ya ce ko a zaben gwamnan jihar ikiti da na osun wanda aka yi a baya-bayan nan masu kutse daga kasashe daban-daban har da wasu daga cikin kasashen nahiyar asiya sun yi kokarin kutsawa rumbun tattara bayanan inec ta hanyar manhajar domin su wasa da alkalaman zaben amma ba su yi nasara ba daga nan kuma ya kara jan kunnen ma'aikatan hukumar zaɓe waɗanda suke sanya ido da cewa tilas ne a ƙara yin ƙoƙari wajen sanya ido sosai kuma a ƙara ƙarfafa hanyoyi na hanayin kutse ko shiga manhajoji domin yin wasa da sakamakon zaben a birnin london na ƙasar birtaniya kuwa dubin dubatar mutane ne suka taru a birnin yadda ake gudanar da wata zanga-zangar nuna adawa da kisan wani bakar fata wanda jami'an 'yan sandan birtaniya suka yi wanda suka harbe shi da bindiga a cikin motarsa ba tare da wani mukami a hannunsa ba masu zanga-zangar dai sun taru a dandalin majalisar dokoki kafin su tattake zuwa whitehall sannan kuma suka wuce zuwa scotland yard a tarihin inda ta gabata ce dai mutumin yake tuka mota kira ude wanda rahotanni suka ce 'yan sanda sun harbe shi da bindiga sannan kuma rahotanni sun ce harsashin 'yan sanda guda ɗaya ya same shi an kuma garzaya da shi zuwa asibiti a lokacin da rai halinsa iyalansa dai sun yi ƙorafi da cewa idan da farfata ne watakila da ba a harbe shi ba ta jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ƙaramin sakatare na ma'aikatar harkokin cikin gida ƙasar murtaniya muhammad mahfuz ibrahim ahmad ya yi wata ganawa ta musamman da wakilan jam'in siyasa na ƙasar a birnin nouakchott domin tattaunawa kan shirye-shiryen zaɓe na 'yan majalisar dokoki da kuma ƙananan hukumomi da na shirya-shirya wanda aka shirya gudanarwa a shekara mai zuwa ma'aikatar ta tabbatar da cewa a yayin wannan ganawa an tattauna abubuwa da dama wanda suke da alaka da zaben da kuma wasu yarjini na haɗin gwiwa waɗanda aka cimmawa a tsakanin jam'iyyu da kuma gwamnati domin tabbatar da cewa komai ya gudana lami lafiya ba tare da samun wata hatsaniya ko rashin fahimtar juna a tsakanin ɓangarorin siyasa da kuma gwamnati ba kamar da kuma sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar murtaniya ya tabbatar da cewa za a gudanar da zaben mai tsafta ba tare da danne haƙƙin wani ba ta yadda zai zamanto dukkanin ɓangarorin siyasa da 'yan ƙasa sun gamsu da irin matakan da za a ɗauka abin da shafi ɓangaren tsaro kuma ya tabbatar da cewa jami'an tsaro suna yin yakacin ƙoƙarin su amma babban abin da ake bukata shine haɗin kai na ɓangarorin siyasa da kuma sauran al'ummar ƙasa domin hakan shine zai ba da damar gudanar da ayyuka waɗanda za su tabbatar da cewa an yi zaben lami lafiya a ɓangaren wasanni kuwa shahararren ɗan damben duniya ajin masu nauyi wato tyson fury ya bai wa anthony jishu damar faɗan neman kambun damben duniya a ƙarshen wannan shekara da muke ciki fury mai shekaru 34 yana neman wanda za su fafata da shi ne banda abokin hamayyarsa ya nuna cewa ba zai koma fagen dambe ba har sai zuwa shekara ta 2023 joshua dan asalin najeriya wanda dan wasa dan kasar ukraine ya doke shi a saudiya a cikin watan da ya gabata ya karbi kalubale na fury yana mai cewa tabbas watan disamba ya yi masa daidai fury ya shaidawa joshua cewa yana sane da cewa ba shi da kambu ko guda yanzu a hannunsa bayan doke shi da aka yi a watan jiya wanda dalilin da ya sa kenan ya kalubalance shi domin ya zama dama ce a gare shi ta samun sabon kambun to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To banda aka saurari labaran duniya kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin inda zan fara da shirin nan na mu koma noma. Mu noma. masu sauraro barkan sake saduwa da ku a cikin wannan fito wata shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. to a yau za mu yi dubi ne a akan wata yarjejeniya da aka kulla a birnin istanbul na ƙasar turkiya kan yadda za a rika fitar da alkama ƙasar ukraine zuwa kasuwannin duniya yarjejeniyar da ya ta hada bangarori hudu da suka haɗa ukraine da rasha da kuma ƙasar turkiya mai masaukin baƙi sannan da majalisar ɗinkin duniya to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar juma'ar da ta gabata an kulla jejeniya biyu da ta haɗa ƙasashen rasha da ukraine da suke yaƙi da juna sannan kuma a ɗaya gefen da ƙasashen turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya masu sa ido da kula da yarjejeniyar ministocin tsaro na ƙasashen biyu masu yaƙi da juna ne suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar ɗaya bayan ɗaya ba tare da sun ga juna ba balle a zama sun zauna a kan teburi ɗaya ko yin musafaha da junansu kuma babban magataka da majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da turkiya ne suka shiga tsakani bayan rattaba hannun babban magataka da majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa abin da ya faru wani ci gaba ne gagarumi na diflomasiya. kuma za a iya ɗora gini a kansa wajen kawo ƙarshen yaƙi wanda yake a matsayin rikici mafi hatsari a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da duniya take fuskanta yanzu a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar ƙasar ta ukraine za ta iya fitar da abincin da take nomawa ta hanyar tekun black sea zuwa kasuwannin duniya bayan ya bi ta ruwan phosphorus na ƙasar turkiya masu bin diddigin abin da yake faruwa a ƙasar ta ukraine sun fara bayyana kyakkyawan fatansu na cewa wannan yarjejeniyar da aka kulla a ranar juma'a a ƙasar turkiya za ta iya zama wani ɗan bane na kawo ƙarshen matsalar abinci da hauhawar farashinsa a kasuwannin duniya tun watanni shida da suka gabata ne dai rasha ta shelanta yaƙi a kan ƙasar ukraine wanda ya zama musabbabin rikici a kasuwar abinci ta duniya baya ga makamashi Kasashen yammacin turai tare da amurka sun rika zargi da tuhumar rasha da haddasa matsalar abinci a duniya zargin da rashin take yin watsi da shi tana mai ɗora wa amurka da ƙawayenta na turai alhakin abin da yake faruwa turjejeniyar yadda ta juma'a ta kunshi cewa jiragen ruwan ukraine za su fito da kayan abinci su ratsa tekun black sea ba tare da rasha ta kai musu hari ko farmaki ba sannan kuma za a rika bincikensu domin tabbatar da cewa babu makamai a cikinsu ƙasashen biyu rasha da ukraine ne a sahun farko dai wajen samar da kayan abinci a duniya da suka kunshi alkama da wasu nau'o'i na hatsi sannan kuma da man girki to daga cikin tashoshin jiragen ruwan da kayan abincin na ƙasar ukraine za su fito da akwai tashar jirgin ruwan nan ta odessa wacce take cike da nakiyar da aka dasa daga nan sai jiragen ruwan su ratsa ta tekun black sea sai su shiga ruwan phosphorus na ƙasar turkiya inda za su tsaya a bincike su kakaf sannan a ba su damar su nufi ƙasashen duniya idan aka tabbatar da cewa abinda suke ɗauke da shi kayan abinci ne kaɗai wani jami'in ƙasar ukraine ya bayyana cewa daga asabar ɗinnan ne dai alkamar za ta fara fita kuma kowane wata yawan alkamar da ukraine za ta rika kaiwa kasuwannin duniya za su kai tan miliyan biyar dama dai tun gabanin barkewar yaƙi wannan ne adadin alkamar da ƙasar ta ukraine take fitarwa zuwa kasuwannin duniya har ila yau yarjejeniyar ta kunshi cewa za a aiwatar da shirin na fitar da alkamar da sauran kayan abinci na ƙasar ukraine a tsawon kwanaki 120 sannan kuma za a iya sabunta yarjejeniyar duniya dai ta yi balale da wannan yarjejeniya saboda halin da aka shiga na hauhawar farashin kayan abinci baya ga majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban magatakardarta tarayyar turai ma ta nuna matukar farin cikinta da yarjejeniyar ta da yin kira da gaggauta fara aiki da ita ministan harkokin wajen tarayyar turai joseph borrell ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yarjejeniyar ta istanbul wani ci gaba ne mai kyau ko muna yin kira da aiwatar da ita cikin gaggawa shi ma firaministan kasar Kanada justin trudeau cewa manyan kasashen duniya bakwai mafi girman tattalin arziki za su rika sanya idanu a kan yarjejeniyar da yadda za a rika aiwatar da ita to kasashe da dama waɗanda suke samun kayan abinci daga ukraine sun yi maraba da wannan yarjejeniya fata shi ne ta ɗore kuma a samu sauƙin hauhawar farashin abinci a duniya. to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Daridun ya ya ya na ya Tunzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗe masu saurari assalamu alaikum mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To ba ta da ɓata wani lokaci ba zan gaito muku Muhammad zamani domin jerin wakar da ya tanadar mana. Da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. madalla a gaida Muhammad Mirzamani a cikin wannan waka da ya tanadar mana da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin wakar. A nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma da dun waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. thank you karshen shirin namu baki daya sai Allah ya an jima da maza a mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya